Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da salauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma sai a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koyaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa kurar malaman makarantun firamare sama da dubu ishirin da hudu da gwamnatin jihar Kaduna ta yi biyu bayan wata jarabawa da aka yi don gano ko kuma don gwada gogewar malaman na ci gaba da samun musayar ayoyi musamman akan makomar malaman. Haka kuma kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana rahotanni sun bayyana daga jihar Bauchi cewa matasa daga jihar suka suna kumace sun koka musamman kan yadda samun aiki ya zama sai dan wane da wane akan haka ne muke so za mu ji ra'ayoyinku kan don kan tambaya kamar haka kan me yasa ake son ake son nuna zuciya wai sai ka san wani babba kafin a dauke ka aiki ko kuma komai eh, kwarewarka kuma idan kowa ya ga idan kowa ya gama makaranta misali yana jiran aikin gwamnati shin akwai gurabun da za su ɗauki duka kowa da kowa kowa ya samu aiki lambar da za a kira ita ce ɗaya sufuli a sa alama tara tukuna sana sa ɗaya sai a sa biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alama tara da farko kafin a jiro sauran lambobin Za kuma kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaba Muhammadu Buhari ya lashe takobin dawo da 'yan ƙasarsa da suka makale a ƙasar Libya da wasu ƙasashen duniya ta hanyar faɗaɗa ayyukan tattalin arziki da na kyautata jan daɗin rayuwar al'umma yayin da ake shirin taron kola na kungiyar kasashen afirka da tarayyar turai karo na biyar a birnin abidjan na kasar ivory coast a jiya talata shugaba buhari ya yi alkawarin daukar duk matakan da suka dace don hana 'yan najeriya fita kasar ba bisa ka'ida ba a cewar wata sanarwa daga mai magana da yawon fadar gwamnatin shugaban najeriya shugabannin afirka da na kasashen turai sun fara wata muhimmiyar tattaunawa yau laraba akan batun kaurar jama'a muhimmin batun da ya ja hankalin duniya tun bayan bullar wani bidiyo da ke nuna alamun ana sai da 'yanci ran daga yammacin afirka a matsayin bayi abin da ya janyo tofin allatsi ne daga sassan duniya daban-daban da yake mai da martani a kan bidiyon shugaba buhari ya ce abin takaici ne ganin yadda ake sai da wasu 'yan najeriya kamar awaki a kan dala kalilan a ƙasar libya tsohon kwamandan sojojin kuroshiyawan bosnia slobodan praliak ya mutu yau laraba bayan da ya sha guba cikin wata kotu a birnin hague bayan da wani alkalin kotun majalisar ɗinkin duniya ya sake tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 20 da aka yanke masa tun farko a saboda kisan kari dangi akan musulmin bosnia hukumomin shari'a na ƙasar netherlands sun ayyana wannan ɗakin da aka yi shari'ar a kotun bin kadin manyan laifuka ta tsohuwar yugoslavia a zaman inda aka aikata laifin a bayan da prelek ya ɗauki ruwa cikin wani kofi ya sha sannan ya ce ni ba wanda ya aikata laifin yin yaƙi ba ne wani mai gadi a kotun ya ce an shafe fiye da awa ɗaya likitoci suna duba prelek bayan da ya ce masu ya sha guba wannan lamarin ya faru ne a yayin da kotun bin kadin laifuka ta yaƙi ta majalisar ɗinkin duniya ta sake jaddada hukuncin da aka yanke ma praliak da wasu manyan shugabannin soja da na siyasa su biyar daga bosnia da croatia waɗanda a shekarar ta 2013 aka samu da laifin aikata laifukan yaƙi cikin shekarun 1990. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwajin harba makami mai linzami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi a kwanan nan tun bayan wanda ta yi a watan Satumba. Ya ƙara zafafa zaman ɗarɗar yayin da ƙasar ta sanar cewa yanzu makamanta za su iya kaiwa ko ina a cikin Amurka. A yau Laraba wani mai sanarwa a talabijin na KRTV mallakar gwamnatin Koriya ta Arewa. ya faɗi cewa an samu nasarar gwajin harba sabon makami mai linzami mai cin dogon zango samfuran Hwasong 15 wanda aka kera bisa shawarar jam'iyyar ma'aikata ta koriya biyo bayan gwaje-gwajen makaman da koriya ta arewa ta yi a baya kasar ta yi kirarin cewa makamanta za su iya dira kan kowane bangaren amurka amma wannan shine karan farko da kasar ta iya cimma haka saboda sabon makaman da ta kera wanda jami'an amurka da na koriya ta arewa suka amince da cewa makaman zai iya yin tashi mai nisan da ya fi waɗanda kasar ta gwada harbawa a baya a wajen wani taron sujadar da dubban 'yan myanmar suka halatta a birnin yangon birni mafi girma a myanmar yau eh, laraba mafafaruma francis ya yi magana kan buƙatar yin gafara da kuma kaucewa yin ramuwar gayya sai dai karo na biyu kenan kai tsaye bai ambaci batun kisa da wuntatawar da aka yi wa musulmi rohingya ba a ziyarar da yake yi ta kwanaki hudu a ƙasar bayan da ya yi jawabi akan mutunta addinin wasu a wata ganawa da ya yi da jami'an diflomasiyya jiya talata. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, kurar malaman makaranta fiye da sama da dubu ashirin da hudu da gwamnatin jihar Kaduna ta yi biyo bayan wata jarabawa da aka yi don gwada gogewar malaman na ci gaba da samun musayar ra'ayoyi musamman akan makomar malaman. Daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal ikara ya aiko mana. kimanin makonni uku da sanar da sallaman malaman makarantun firamare sama da dubu ashirin a jihar kaduna da gwamnati ta yi biyo bayan wata jarabawa da aka yi don gwada gogewar malamai al'ummar jihar da masana na ci gaba da tattauna makomar waɗannan malamai da kuma makomar ilimi a jihar kaduna barista mustapha musa maraban jos malami ne a jami'ar bayero ta kano kuma yana cikin masu bashin baki a gaskiyar magana babban matsala ni a fahimta ta shine matakin da gwamnatin ko ce hanyar da gwamnatin take kokarin bi wajen kawo ƙarshen matsala harka ilimi a jihar Kaduna akwai jihohi da yawa da suka samu kansu a cikin irin wannan yanayin sannan sun yi iya bakin kokarin gyara matsalar ilimin ba tare da sun samu matsala irin wannan ba. Ana magana ne cewa malaman fa wasu ba za ma su gyaru bari babu ne dole cire sun shine mafi ala. To ai ba zai yi ka haɗa mutane ba kai musu kuɗin goro gaba ɗaya. Alal misali shi fa tsarin ilimin nan tsari ne na koyar da darussa mabambanta. Yaushe za ka zo ka tattara su a cikin aji ɗaya ka ce da mai koyar da lissafi da mai koyar da turanci da mai koyar da kimiyya da mai koyar da yanayin zamantakewa ka ce za ka haɗe su a aji ɗaya kuma kai masu jarabawa ɗin ɗaya kuma kai tunanin waɗannan mutanen su ci jarabawa a matakin da kake so ai ba zai yi ba. kuna nufin gwadawar da aka yi ba a hau kan wannan tsarin ba. gwadawar da aka yi ba a hau kan wannan tsarin ba tun da ai ai gwamnatin daga baya da cece ku ce yawa ai ta fito da takardar ko kuma takardun bayanan yadda aka yi aka tantance abin jarabawa da aka yi malama. za ga jarabawa ce da aka yi ta kusan bai ɗaya na dole da karshe a samu matsala to na biyu kuma shine maimakon yin hakan me zai hana ce a jarraba su waɗannan malamai ba su horo na musamman ba dukansu ba don ba zai yi a ce kana da malamai ba jiha kamar kaduna a ce kana da malamai sama da dubu talatin a ce amma ka yi masu jarabawar tantancewa a ce sama da mutum dubu ishirin daga cikinsu ya faɗi wannan wani abu ne wanda hankali ba zai kama ba kamata a ce an tattara malaman nan an nemo ƙwararru eh, ta fuskar karantarwa a zo a zaunar da malaman nan a yi musu bita ingantacciyar bita ta wani lokaci sannan a bi hanyoyin da kamata a bi wajen tantance inda ake ganin cewa za su iya amfanar wannan tsarin na harkar ilimin jihar Kaduna a cikin su sannan wasu daga cikin su wanda ake ganin cewa an kai ƙarshen matuƙar gano cewa su ba za su iya yi ba to shikenan wannan in an canza su da wasu a ba su wani aiki ko kuma a sallame su tare da ba su haƙoƙin su wannan bai zama illa ba sai dai mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna malam samun aruwan ya ce gwamnatin jihar kaduna ta zo da wannan tsari ne da nufin tsabtace tsarin ilimi mu dai abu da muka sani duk wani abu wanda ya kamata gwamnatin jihar kaduna ta yi domin maido da martabar ilimin firamare insha allahu za a yi babu gudu babu jihar da baya kuma mun ya mun bayyana a matsayinmu da cewa makaho bai jagorantan makaho muna son mu daidaita a kuma saisaita aikin malanta a jihar kaduna kuma alhamdulillah yanzu dinnan dubun dubatan wadda su neman aikin malanta suke ta zuba takardar neman wannan aikin. To ko me ra'ayin wasu al'ummar jihar Kaduna game da wannan tsari na tsame wasu daga cikin malamai da gwamnatin jihar Kaduna ta ce sun kasa cin jaraba saboda haka suna gurgunta ilimi? Sunana Muhammad Lawal na mai gyada. Eh, to maganar ra'ayin ingancin malamai abu ne mai kyau saboda ilimin ake dubawa amma in gyaran za a ya kamata a ba hanyoyin da ya kamata a yi gyaran ba wai a wayi gari ba a ce malamai adadi kaza sun faɗi jaraba ai akwai hanyoyin da ake bi a yi mai malamai jaraba domin a gwada ingancin su sannan mun sani a cikinsu akwai baragurbi amma ba za a ce duka sun zama bara gurbi ba sunana Saminu Umar Alajawa wannan yana da kyau ilimi shine ginshikin al'umma ba wata al'umma da za ta bunƙasa a duniya face tana da ilimi da gaske idan ka hada adadin waɗannan mutanen dubu ishirin da ɗaya da ɗari bakwai na ga da tamanin dole za ka samu waɗanda ba su cancanta a ce suna shiga su koyar da yara ba to amma hanyar da za a bi a tsame su ba ita aka bi ba waɗancan da ake cewa ba su iya ba daga cikin waɗannan da za a ɗauka akwai malaman su a cikin waɗancan to kaga wancan da ake cewa bai iya ba shine ya koyar da wanda za a ɗauka Assalamu alaikum sunana Mansur Sani Sadu. Mm, kowace al'umma ta san ilimi ita ce ginshikinta. Babu ilimi ba al'umma. wannan mataki na gwamnatin jihar kaduna dai ya sa kungiyoyin kwadago a jihar kaduna na ta tirje cewa ba za ta taba sabuwa ba yayin da gwamnatin ke dagewa cewa ta riga ta ɗauki matakin ba gudu ba ja da baya don sai ta tabbatar da ta tsaftace tsarin ilimi isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya wannan kiɗin tica ne wannan batun tica tuma da a gaida isa lawal ikara kafin buɗe layin karwani da za a kira gwada a shakata da wannan to ma yanzu kuma sai a gwada za mu buɗe layukan namu domin a kira a bayyana ra'ayi yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tuma da lamun samu kira na farko daga Sokoto. Wake magana daga jihar Sokoto. Eh to assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. mai magana mataimakin shugaba na kungiyar ma'abuta kiran kafafen yada labarai da cigaban kasa ta jihar sokoto usman a bello bonkari karamar kuma mulki ta jaji a sokoto najeriya to malam usman muna sauraron ka eh sai dai da yake korafin ka fara na ah, service din kara ina kusa ga kara ban ji dan abin da kuke da tattauna ba da za dan tasamin da Allah dan kanun labaran to a gurguje me yasa ake nuna son zuciya wajen ɗaukar mutane aiki dole sai ka san wani babba kafin a ɗauke ka aiki sannan idan ma misali an cin ka kammala karatun za a ci gaba da jiran gwamnati za ta iya samar da guraben da za a ɗauke kowa da kowa aiki Na'am to gaskiya abin da duke kawo wannan abin ba kamar cin hanci da rashawa da kuma irin yadda shugabannin mu ke ɗaukar talakawan su ba bakin komai ba. Da zai na kadi ba abin da ke faruwa yau ga mutum ya kware ke ga aiki ga takardun shi lafiya lau amma idan bai da wani galihu ko wata gata sai a ga bai samu aiki a najeriya to wannan abubuwa ne da ya kamata a ce talakawa sun daga farkon zaɓe za su tsara zaɓe wanda ya kamata su zaɓa domin ta hakan gani za su samu wanda zai ɗaukan musu mutanensu na kirki kuma a dawo daga rakiyar takardu a dawo da rakiyar kwarewar mutum duk aikin da za a ɗauka shi fatan mu Allah shi muna jagora na gode Usman Abel da Bankare karamar hukumar mulki ta Binja jihar Kafin Najeriya ku tashi lafiya to madalla mun gode bari mu ketara zuwa Kaduna wa ke magana da Kaduna to Ibrahim Jarmai barka da yammaci barka da sunana Murtala na kiran ku da garin sa, Kaduna tare Najeriya to Murtala muna sauraron ka to madalla na ji Maudu, amma kuma ina fara godiya da jinjina wa Malam Muhammadu Buhari ya nuna cewa yana sauraron wannan kafa na naku kenan koke-koken da muke akan yan uwanmu na Libya. To madalla to wannan maudu da ake kai gaskiya abin da muke ta kokari dama wannan gwamnati ta duba kenan. Haka ya nuna har yanzu akwai matsaloli a ma'aikatun gwamnati da ne zaman kansu a ce sai ka san wani zai dauke ka aiki kaga haka zai zaman to in wani na kan kujera a ma'aikata dangin zai ta jira yake su gama makaranta ya dinga samun musu aiki. da fatan za a gyara wannan kuma kan ɗalibi bai cewa zai shiga makaranta dole sai gwamnati ta ba shi aiki ka shiga makaranta ne don ka sami ilimin da zaka kirkiro wani abu ka samu yadda zaka dinga samun taro da sisi ba wai a'a wani ya baka aiki ba amfanin ai neman ilimi kenan da fatan za ku tashi lafiya to madalla mun gode kwarai har yanzu muna jihar Kaduna wake magana a wake kan layi to mai magana shine akarami daga shi abokar goma Kaduna shugaban kungiyar mutalaka na kasar jihar Kaduna to akarami muna sauraron ka to gaskiya wannan babban magana ce kuma an ku a dare amma gaskiya zai laye ni dai ban san gaba zan iya cewa ba da za a maganin wannan abun amma wannan abun tsakanin da Allah abin da take kenan wanda ya wasu gubanci ya kaza ga kuma ga gawo yan uwansa in ma shi kan shi shugaba bai bala ga makarabansa san ta kawo yan na kusa da sa saboda wannan alhurman da kuma sa zakula ya kusa da shi to mutuwa kamfanoni ne da masancin wuraren masana'o'i da suka mutu inda ba da haka ba ba a dogara da aikin gwamnati kaga amma da masana'antu suna aiki da kamfanoni suna aiki to duk wannan abu a samu sauki amma aikin post ma haka ko uniform wallahi yana wahala samuwa don haka dai mutum ne samu samu ilimin da domin ko kuka za a nan gaba gadi kenan sai mu ilimi Allah ka saka kashin wannan abu nagode kwala ta lafiya to da lamun gode bari mu ketara zuwa jihar Plateau waye daga Jos eh Atara garin mai saji daga Jos amma yana zama cikin lokuta to muna sauraron ka eh ni shawara na kan gwamnati da rufaye to muna jin ka domin gaskiya na ji kaman wannan mutan da aka kore wajen dubu shi da hudu na gani gaskiya ta yi yawa domin domin wanda aka same shi ta cikin tsibiyar jarabawa na ba su yawa ba kuma wani zai iya sa mutane da cikin mai wasu hankali da wanda za su samu aiki yi ba to misali waɗanda idan misali an gama karatun kana ganin gwamnati za ta iya samar da guraben da za ta ɗauki kowa aiki? Eh? gwamnati za ta iya samar da guraben da za ta ɗauki kowa da kowa aiki aka ce za a tsaya jiranta ta ɗauki mutane aiki bayan an kammala eh, karatu. ya kamata a taimaka a taimaka da su waɗannan wanda samu aiki da zai kuma samu aiki ne. to madalla mun gode bari mu ketara zuwa jihar nasarawa. na nasarawa kana ji na? waye daga jihar nasarawa? assalamu alaikum Wa alaikum salam. Assalamu ya ta dan kungiyar murma abota fanya a labari ci gaban kasa suna na sha'ibu zan daga nan cikin garin kishi to malam sha'ibu muna sauraron ka to masha Allah gaskiya gwamnati bayan da za a ce ta dauki dukkanin waɗanda suka gama karatu aiki abin da nake so in ja hankalin waɗanda suke karatu ya kamata akwai mutanen da suna karatu kuma suna koyon aiki kaga wannan zai taimaka musu idan sun gama karatun su su ci gaba da aiki saboda gaskiya yadda muke da ɗumbin masu masu karatu ko kuma ce ɗumbin ɗalibai ba zai a ce kowanne gwamnati sai ta bashi aiki ba saboda haka gaskiya wannan ya kamata a ce su kansu ɗaliban suna koyon sana'a domin su tallafa kansu ba sai sun jira gwamnati ba wannan shine a takaice suna na ayyuka zan in ce kifa jihar nasara mun ba kungiyar mai mabuta kafafen ya labarai a tashi lafiya a radio voa to mun gode kwarai bari mu koma gombe waye daga gombe gombe shehu salu ne daga gombe to muna sauraron ka man shehu gaskiya aiki a neman aiki ga gwamnati yana da wahala domin sai 'ya'yan masu hannu da shuni. Hmm. Domin yanzu idan aiki kake nema in ka gama inda ga ana tallan aiki za a ɗauka to dama bai wuce malaman makaranta ba ne. Amma abin da ya shafi manyan wurare sai dai ga sun raba 'ya'yansu an raba 'ya'yan sanatawa ne an kawo sarki kaza an ba wai haka suke rabawa. Hmm. To da fatan dai muna roƙon Ubangiji Allah ya gyara mana wannan abu. To amin. Eh na gode ni ne mai magana Shehu sare daga Borarin Gombe Najeriya. To mun gode bari mu ketala zuwa Damaturu. Wa ke magana wa ke kallaye daga Damaturu? wala Abubakar harka ne. To Abubakar Damaturu. Abubakar rage rediyon ka. Na ina jin kai na rage. Yawwa. To mu je zuwa muna sauraron Babban matsalar da yake faruwa a Najeriya akwai selfish. Shi ne yake faruwa. akalla yanzu shekara na ashirin da bakwai da gama makaranta amma ban samu aikin gwamnati a kasar nan ba sai dai abin da sai dai kama kame kawai nake eh to amma kana ganin dama aka ce idan misali kowa ya makaranta zai tsaya dogaro ga gwamnati kana ganin gwamnati za ta iya za ta iya samar da guraben da za ta dauki kowa aiki gaskiya ba za ta iya ba sai dai kowa ya je ko ya koyi sana'a kawai a kasar nan dan kasar ta riga ta bukar ba kamar da bane yanda ake tunani to madalla mun gode bari mu ketara zuwa Kaduna na Kaduna wake kan layi da Kaduna. Assalamu alaikum jarumai barka da aiki. To barka da. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Musan Garo muna sauraron ka a gurguje. To alhamdulillah gaskiya al'amari idan muka ɗauki wannan matsalolin da ke faruwa a Najeriya ka lura da kyau in mu kanmu abin da yake damu mu kenan yanzu ka ce in ba wai kai banga siyasa ko kai wani abin da za a ma sakamako da aiki ba to shine ake samun irin wannan matsalolin ya kamata a ce gwamnati ta tsaya ga al'umma bai daya kuma muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari kamar kabarorin da ke jihar Kaduna a daure a tashi wasu daga ciki domin a sama wa talakawa aikin yi kuma da karshe ina ita ya shi kanshi oga Eliyasu shugaba eliyasu haihuwar da aka yi mai gobe suna a gidan shi garkin daura Allah subhanahu wa ya kai mun gode Musan Garo mun gode kwarai da gaske to madalla anan zamu kai karshen ɗaukar wayar naku sai kuma Allah ya kai mu gobe za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin wasanni a takaice Za mu so mu labarin na wasanni yau ne a nan gida. Chairman kuma sasanci kwatakwa Dr. Kwame ce ya yi barazanar yin murabus bayan aron gama da magoya bayan kulabun saboda rashin fahimtar juna dangane da yarjejeniyar ɗaukar nauyin kulabun da wata masana'antar giya Happy Man Bites da ke a Kumasi ta yi. Dr. ce bai yadda da dangantan kwatako da masana'antar giya ba sai dai magoya bayan kilabun ɗin sun amince da yarjejeniyar da sun ka kulla akan haka yake kira lallai a kori chairman kansin ɗin magoya bayan kilabun. in ba haka ba zai yi murabus jadawalin fifa na watan nawamba ya nuna ƙasar senegal ce ta ɗaya a afirka na 23 a duniya. Tunisia ne na biyu, ƙasar Egypt na uku, Democratic Republic of Congo na hudu sai Morocco a matsayi na biyar, Burkina Faso a matsayi na shida, Cameroon bakwai, Nigeria takwas, Ghana tara, Cote d'Ivoire na goma. A matsayin duniya kuwa Senegal ne a matsayi na 23, Tunisia 27, egypt 31 diyar congo 36 morocco 40 burkina faso 44 cameroon 45 nigeria 50 ghana 51 cote d'ivoire 61 game da abin da tsohon dan wasan ingila kuma mai daukan nauyin fitar da rukunonin wasan cin kofin duniya da za a rasha gare lenika ya ce dalilin rashin kyawun matsayin najeriya a ainihin jadawalin na fifa wannan ɗin ya sa najeriya ta sami kanta a port 4 na fidda rukunonin wannan kenan ya sa najeriya za ta iya shiga cikin rukunin nan da ake cewa rukunin mutuwa wato group of dev inda za ta iya yin gumurzo da ƙasashe kamar su argentina faransa da mexico haka ma kasar ingila za ta iya fafatawa da belgium senegal da japan a rukuni na b duk waɗannan dai za su tabbata ne bayan an gabatar da rukunonin da za su fafata a ɗaya ga watan disamba redwan allah muktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana Yanzu kuma ga shirin murya Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Robert Mugabe ya sauka daga mukamin shugaban kasar Zimbabwe a cikin satin da ya gabata bayan da majalisar dokokin kasar ta fara haraman tsige shi. Wannan ne ya kawo ƙarshen mulkinsa na kama karya da ya kwashe shekaru 37 yana yi, wanda kuma a cewa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson wata dama ce ta musamman ga kasar ta sake wa kanta wani sabon tsarin rayuwa Shi da tsohon shugaban Robert Mugabe an zaɓe shi ne a matsayin Prime Minister Zimbabwe a shekarar 1980 sai kuma a shekarar 1987 ya zama shugaban ƙasa bayan da aka canza tsarin mulkin ƙasar aka ƙirƙiro kujerar shugaban ƙasa mai cikakken iko. Kuma tun daga wannan lokaci ne ya ci gaba da kasancewa kan karagar mulki. Zamanin mulkin sa dai Amurka ta yi Allah wadare da yadda gwamnatinsa ke take haƙƙin bil'adama da ma yi wa dokar ƙasa karan tsaye. Wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa suka sa Amurka ta bi sauran sauran kasashen duniya na kira ga kasar ta zimbabwe da ta rungumi tsarin demokuraɗiyya mai sassauci ga jama'a jim kaɗan da rantsar da shi a matsayin sabon shugaban tsohon mataimakin shugaban kasar emerson imnangagwa ya alkawarin buɗe wani sabon shafi mai cike da alfanu ga mulkin demokuraɗiyya sakatare tilerson ya ce yin murabus ɗin mugabe wani babban abin tarihi ne ga kasar ta zimbabwe don haka muna yi wa 'yan kasar barka musamman waɗannan da ba su yi ƙasa a gwiwa ba sai da suka ga cewa mugabe ya san inda dare ya masa kuma suka yi hakan cikin ruwan sanyi ba tare da tada jijiyan wuya ba na ganin cewa lokacin canji fa yayi don haka fatan amurka shine daga an kai ga ranar da za a samar da zaɓe sahihi ingantacce karɓaɓɓe kuma amintacce in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka heather newell The people of Zimbabwe have firmly voiced their desire for a new era to bring an end to Zimbabwe's isolation and allow the country to rejoin the international. Tace ba shakka mutanen kasar Zimbabwe sun bayyana ra'ayinsu ne na bukatar samun sabon canji wanda zai kawo ƙarshen wariyar da ƙasar take fuskanta. Kana hakan ya ba ta damar sake shiga cikin sahun sauran kasashen duniya duk da yake 'yan ƙasar ne za su tabbatar da yiwuwar hakar. har yau tilasan ya ce muna kira ga shugabannin kasar ta zimbabwe da su aiwatar da manufofin demokuraɗiyya da na tattalin arzikin ƙasa da za su zamo masu amfani ga 'yan ƙasa a halin yanzu da kuma zuwa gaba ya ce mu kuma za mu ci gaba da marawa kasar baya yayin da waɗannan manufofi nata ke ƙara haɓaka jakadan amurka a ƙasar ta zimbabwe harry thomas ya ce dangantakar amurka da ƙasar ta zimbabwe da shugabanta imasun imnangagwa abu ne da zai dogara ga manufofin nan da aka zayyana tun farko jakadar na amurka ya ce wannan wata dama ce gare shi da majalisar zartarwarsa da su yi aiki sau da kafa da kundin tsarin mulkin zimbabwe na shekarar 2013 wannan shine abin da za mu faɗa musu cewa wannan dokar ƙasar ku ce kuma demokradiyyar ku ce doka ce da kai kanka kai mata tofin albarka a lokacin da kake ministan shari'a kana daga baya a lokacin da kake rike da kujerar mataimakin shugaban ƙasa don haka kar ka manta wannan abu ne da ya shafi mutanen ka saboda haka sai ka tabbatar ka yi aiki da ita mu kuma Amurka za mu samu hanyar da za mu taimaka maka da kai da ƙasar taka. Amurka dai ita ce a kan gaba wajen ba da agajin raya ƙasa da na jin kai ga al'ummar Zimbabwe domin ko ko a shekarar ta gabata Amurka ta ba ƙasar gudunmuwar dala miliyan 253. Sakatare tilasan ya ce Amurka na mai goyon baya sosai ga samar da ƙasar Zimbabwe mai bin tafarkin zaman lumana, demokradiyya da kuma bunƙasar arziki. sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to madalla kafin mu kammala shirin namu na wannan lokacin ga maryam da labarai a takaice A takaice shugaba Muhammadu Buhari ya lashe takobin dawo da 'yan ƙasarsa da suka makale a ƙasar Libya da wasu ƙasashen duniya ta hanyar faɗaɗa ayyukan tattalin arziki da na kyautata jin daɗin rayuwa al'umma. yayin da ake shirin taron koli na kungiyar kasashen afirka da tarayyar turai karo na biyar a birnin abidjan na ivory coast a jiya talata shugaba buhari ya yi alkawarin daukar duk matakan da suka dace don hana 'yan najeriya fita kasar ba bisa ka'ida ba a cewar wata sanarwa daga mai magana da yawon fadar gwamnatin shugaban najeriya tsohon kwamandan sojojin kuroshiyawan bosnia slobodan pralyak ya mutu yau laraba bayan da ya sha guba cikin wata kotu a birnin hague bayan da wani alkalin kotun majalisar ɗinkin duniya ya sake tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 20 da aka yanke masa a tun farko asabar da kisan ƙare dangi a kan musulman bosnia gwajin harba makami mai linzami mai cin dogon zango da koriya ta arewa ta yi kwanan nan tun bayan wanda ta yi a watan satumba ya ƙara zafafa zaman ɗarɗar yayin da ƙasar ta sanar da cewa yanzu makamanta za su iya kaiwa ko ina a cikin amurka A yau Laraba wani mai sanarwa a talabijin na KRT mallakar gwamnatin Koriya ta Arewa. Ya faɗi cewa an samu nasarar gwajin harba sabon makami mai linzami mai cin dogon zango samfarin hwang-song 15. Da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdon da ta hada da kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Zubair Uthman. Ibrahim Jarme ke cewa mu kwana lafiya.